Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Alhamis 21 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Majalisar Dokokin Kasar Uganda ta kada wata ƙurar amfi da ƙayyade yawan shekaru ga masu shiga takarar shugabancin ƙasa daga gagarumin rinjayi. masana kimiyya kuma sun yi kashedi a kan gangamin yaƙi da cutar rashin inna a ƙasar afirka ta tsakiya cewa yana samun cikas shugaban amurka donald trump da magoya bayansa na su ta republican a majalisun ƙasar suna murnan tabbatar da dokar yi wa tsarin harajin amurka garin bawul to kanin labaran kenan ko da me wasu matasa suka sace wani yaro a kanan najeriya ya dai kawai dai muna son kuɗi ne gaskiya neman duniya kawai tsautsayi ne ni ina neman kuɗi to Allah shi kyauta me yasa kuma wasu fulani suka yi zanga-zanga Abuja ta buƙatar kafa ma'aikatar kiwo da noma saboda in akwai hukuma ita za ta tsara birtali da grazing reserve da komi za kuma a ji cewa sakatariyar kungiyar ƙasashe renon ingila ta commonwealth ta ziyarci ƙasar kamaru inda bangaren Turanci, ingilishi da hukumomin kasar ke ta tafkar rigima alheri grace abdu na tafi da shirinta na domin iyali amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar majalisar dokokin kasar uganda ta kada wata kuri'ar fidda kayyade yawan shekaru ga masu shiga takarar shugabancin kasa da gagarumin rinjayi domin ba da dama ga ɗaya daga cikin daɗaɗɗun shugabannin afirka ya ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2031 ƙuri'u 315 na masu ra'ayin shugaban ya zarce a kan ƙuri'u 62 na waɗanda ba su ra'ayin hakan ya kai ga yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar gyaran fuska ta yadda za a fidda mataki da ke hana matasa 'yan shekaru 35 ko kuma tsofaffi masu shekaru 75 zama shugabannin ƙasa ƙarƙashin dokar ta yanzu shugaba yuwere museveni mai shekaru 73 ba zai iya shiga takarar zaben shugaban ƙasa a shekarar 2021 ba ƙudurin zai zama doka ne da zarar museveni ya sanya hannu a kai sabon ƙudurin dokar ya ƙayyade wa'adin shugabancin ƙasa amma zai fara aiki ne bayan zaɓe mai zuwa wanda zai baiwa museveni damar yin wasu wa'adi na shekaru biyar sau biyu galibi 'yan uganda sun yi amfani da kafafen sada zumunta suka bayyana nadamar su ga tabbatar da wannan kudirin yau bakar rana ce kuma komawa baya ne ga wani bala'i in ji in indibisa wani masanin tarihin siyasa a wata jami'ar uganda ta makirere ya ce bai ga wani alheri ta tare da wannan matakin ba masana kimiyya sun yi gargaɗi game da gangamin yaƙi da cutar shan ina afirka ta tsakiya da cewar yana samun cikas sakamakon rikici a yankin tafkin chadi inda boko haram ke gudanar da ayyukanta a wani albishir kuma an ayyana gaban a matsayin ƙasar da ba ta da shan ina a halin yanzu shugaban hukumar yaƙi da cutar shan ina reshen afirka farfesa rose leke ta ce afirka ta tsakiya ba ta samu cutar shan inna ba a cikin watanni goma sha biyar da suka wuce sai dai ta ƙara da cewa masana kimiyya ba za su iya tabbatar ko an kawar da cutar a yankin ba kwata-kwata leke ta ce rukunonin ma'aikatan kiwon lafiya ba su samun damar shiga wuraren da ake yaƙi a mali da afirka ta tsakiya da jamhuriyar demokradiyyar congo da wasu ɓangarorin ƙasar kamaru sai kuma chadi da niger da kuma najeriya wuraren da suka sha fama koko har yanzu suke shan fama da matsalar boko haram DRC has circulating polioviruses, so many of them we're really worried about the country. Ta ce jamhuriyar demokaradiyyar Congo na yada nau'ukan kwayoyin shan ƙina da dama. Muna damuwa kan wannan ƙasar. A don haka muna da shawarwari na musamman ga jamhuriyar demokaradiyyar Congo ɗin da sauran ƙasashe makamantanta har ila yau dai muna damuwa kan halin da ake ciki a tafkin chadi da jihar borno baki ɗanta inda ba mu samun daman gudanar da abubuwa kamar yadda suka dace ta ce ina ganin wannan damuwa ce ga duniya baki ɗaya rose ta ce yawan masu kamuwa da cutar shan inna ya ragu a fiye da kashi 89 cikin 100 cikin shekaru 30 da suka shige daga akalla hamsin a duk shekara zuwa ga 37 kacal a shekara 2016 shugaban amurka donald trump da magoya bayansa na jam'iyyar su ta republican a majalisun kasar suna murna tabbatar da dokar yi wa tsarin harajin amurka garan bawul gagarumin nasarar da gwamnatin trump ta fara yi a majalisa kudirin ya rage haraji akan manyan kamfanoni na dindindin kane rage haraji da amurkawa ma'aikata masu karban haraji masu karban albashi suke biya na dan wani lokaci an rage haraji akan motocin tasi kuma aka kuma ƙara wato yawan bashin amurka da akalla dala triliyan ɗaya nan da shekaru goma jam'iyyar democrat ta yi allah wadai da wannan kudirin akan cewa zai yi gwanjon wato makomar kasan kenan a cikin kasar da ma kasashen duniya da zammar azurta wasu mutane 'yan kalilan kuna shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ƙasar Saudi Arabia ta ce za ta buɗe tashar jiragen ruwa da 'yan tawayen hutsi na Yemen ke rike da ita domin shigar da kayan agaji har na tsawon kwanaki talatin duk kuwa da harin makami mai linzami da 'yan tawayen hudu suka kai a yankin Saudiya. saudiya ta kuma ce za ta kawo sababbin na'urorin jigilar kaya a tashar jiragen ruwan don su taimaka wurin sauke kayakin da ake kawowa daga jirgin ruwa rundunar haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin saudiya tana ƙoƙarin koran 'yan tawayen hutu daga yemen da suka yi wa tashar jiragen sama da na ruwa a ƙasar zobe tun daga watan da ya gabata bayan da suka kai wa filin saukar jiragen sama na Riyadh harin makami mai linzami. A halin yanzu kuma, ministan harkokin wajen Iran Muhammad Jabal Zarif ya faɗa manema labarai a jiya laraba cewa Iran za ta bi diddigin wannan zargin ƙarya da Amurka ta yi cewa Tehran ce ke baiwa 'yan tawayen hutsi makamai. Zarif ya kira yunkurin Amurka takala kuma ya ce Amurka tana ƙoƙarin ɓoye goyon bayan da take baiwa masu kashe yamanawa ne da ba san habu balle sauka shi yasa suke wannan zargin jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi wa sauran wakilan majalisar kashedi cewar za ta ɗauki ko kuma za ta rubuta sunaye yayin da babban taron majalisar ɗinkin duniyan ke gudanar da taron gaggawa a yau alhamis don tattaunawa akan kudiri na kin amincewa da matakin da amurka ta ɗauka na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila shugaban ƙasa zai kalli wannan ƙuri'a idan wato da idanun basira kenan kuma ya buƙaci in kawo masa labari na ƙasashe da suka bayyana adawarsu da matakin amurka a cewar wata wasiƙar da muryar amurka ta gani za mu mai da hankali akan duk wata ƙuri'ar da za a ƙada akan wannan batun mambobi goma sha hudu a cikin mambobi goma sha biyar na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ne ke goyon bayan wannan ƙudirin kin amincewa da amurka to labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara da zangon a kanan dabo inda 'yan sandan ciki na DSS suka farauto matasan nan uku da suka sace wani ɗan yaro mai shekaru uku da haihuwa makonni biyu da suka gabata Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. matasan waɗanda suka hada da umar salisu mai shekaru 27 da jamilu alasan ɗan kimanin shekaru 30 da kuma abba tijjani ɗan shekaru 17 dukkaninsu mazauna unguwar kofar da wanau a nan birnin kano sun ce sun sace yaron ne mai suna suleiman ɗan shekaru uku a kofar gidan mahaifinsa kimanin makonni biyu da suka gabata me yasa ka sace dan mutane tsautsayi ne ni ina neman kuɗi a sunanka sunana Jamilu Alasan tsawon shekara goma muna yin sana'a sana'ar da muke yi sai ta ɗauke na farko ni ma'aikaci ne a ina kake aiki a science and technical board hmm. na biyu kuma ina karatu a Bayero University abokanai na ne kwana biyar da yinsa suka buga wa iyayensa waya suka ce wa iyayensu sai sun kawo kuɗi naira miliyan ashirin. Shi kuwa Umar Salisu na ukunsu da ya ce a can baya yana sana'a ne cewa ya yi a fina-finan Indiya ya koyi wannan mummunar aƙida. Rana Umar Salisu. Gashi an ce kai ne ka taka muhimmiyar rawa wajen kama yaran nan. Me ja hankalinka? ka? dai kawai dai muna son kuɗi ne gaskiya. Neman duniya kawai. Mun kasance muna kallon fim ɗin Indiya Malam Rabi Garba shine ya jagoranci jami'an hukumar ta DSS wajen kama waɗannan matasa da kuma ceto yaron da suka yi garkuwa da shi. Bayan mun karɓi wannan complain da yake dama aikin mu ne Allah ya ba mu nasara muka kama su suka nuna mana inda suka aje yaro. Me abu na gaba? Abu na gaba shine za mu tabbatar da an hukunta su Alhaji Ibrahim Suleiman da ke zaman mahaifin yaron da aka sace din ya bayyana godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma jami'an hukumar tsaron ta DSS ana gaya mun cewa jami'an ss sun samu wannan yaro wallahi take sai na ji hawaye ya zubo min da har nake ganin abin ma kama a mafarki ss ko naira ɗaya ban basu ba ba ma fuskar ma da za ka ce ma wai za ka basu kuɗi babu ita dama dai al'ummar unguwannin hotoro da kawo da kuma tishama a nan birnin kano sun daɗe suna kokawa kan yadda ake garkuwa da 'ya'yansu inda ƙididdigar alƙalma ta nuna cewa an sace 'ya'ya kimanin tamanin daga watan fabrairun bana zuwa wannan lokaci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya mai To Allah shi kyauta kuma a gaida na kwari sai kuma ƙasar Kamaru inda sakatariyar ƙungiyar ƙasashe renon Ingila ta Commonwealth Patricia Scotland ta ziyarci ƙasar Kamarun mai fama da rikice-rikicen Boko Haram da na ɓangaren Turancin Ingilishi. Auwal Garba gare ka. Mr. Biya da Scotland sun kwashe tsawon awa guda suna tattauna matsalar da yake addabar kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma matsalar Boko Haram a can arewacin ƙasar da kuma matsalar 'yan tayar da kayar baya na ɓangaren 'yan awaren ƙasar masu amfani da Ingilishin Ingila. Mr. Biya ya ce. la du Commonwealth. Ni da mai ɗaki na da kuma ɗaukacin al'umman ƙasata muna miki fatan alkhairi. Zumuntan da yake tsakanin mu zai ci gaba da ɗorewa domin tu shekara na biyar ne ƙasar ta Kamaru ta shiga jerin ƙasashe renon Ingila. Kuma muna ganin ci gaba kwarai da gaske ƙasar Kamaru da al'umman kasar ta baki daya sun ce ba sa bukatan cewa a dara kasar gida biyu kuma mun dauki alkawari za mu kare al'umman kasar mu daga waɗansu ɓata gari waɗanda suke neman lalata mana zaman lafiyan da kasar mu take da shi tun talitali tale ita ma magatakardan Patricia Scotland da ta dauki jawabi Na Madam Baya. Nuna godiyata ga shugaban kasar Kamaru da kuma uwar gidansa Chantal Biya wajen irin tarban da suka nuna mini. Ƙungiyar Commonwealth tana matukar son kasar jamhuriyar Kamaru ta zauna a cikin ta. kuma za mu yi ƙoƙarin mu mu ga cewa zaman lafiya ya komo a bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar. Kasar Kamaru tun shekara 1995 ne ta shiga ƙungiyar mu kuma muna bukatan zamanta a ciki. Da na koma ta bangaren 'yan awaren Ingilishin kasar na hira da kakakin ƙungiyar kungiyar alhaji ibrahim ya ce ba a ta je jihohin ingilishin guda biyu ba domin ganewa idan ta irin abubuwan da suke faruwa domin ba mu gama amfani zuwan ta ba. To kai baka ga saboda rashin ingantaccen tsaro bane a nan bangaren yan awar Ingilishin shi sa gwamnati take ɗari-ɗarin kai ta wannan wajen? Babu wani abin nan na tsaro da ba wannan bane don Ka san kamaru kasa ne da ba a son gaskiya kai ma ka san cewa tun da aka so bin nan da kamaru mai son gaskiya na da ba san da aka yi can nan ba da an riga an ga bin nan tuntuni ko da a kwanaki biyun da suka gabata ma sai da 'yan yakin sunkuru na ƙauyen mafe suka halaka janawomin ƙasar ta jamhuriyar kamaru guda hudu alƙalmar lissafi sun yi da cewar a cikin 'yan watanni biyun nan an kashe jandarmomi guda goma sha biyar mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. haka ne kuma a gaida awwal bari kuma mu dawo najeriya inda wata kungiyar fulani makiyaya ta yi zanga-zangar neman a kafa ma'aikatar noma da kiwo don tabbatar da zaman lafiya nasiru adamu ilkaya gare ka hukuma kakkilanayi ɗum duroɓe remoɓe kañum ɗum ya gare fitina ko ɗum fai waggo e najeriya fulɓe fulɓe Fulani makiyaya kenan masu goyon bayan jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ke zanga-zangar lumana a gaban Majalisar Dokokin Najeriya don bukatar a kafa ma'aikatar kula da lamuran kiwo don kawo karshen saɓani tsakanin manoma da makiyaya. 'Yan ƙungiyar sanyi da malafar kiwo da 'yar shara sun ce hakan ma zai samar da mafita har ga sulhun ta hana kiwo a fili a jihar Benue da Taraba. Usman Usman shine shugaban kungiyar. Saboda in akwai hukuma ita za ta tsara birtali da grazing reserve da komi saboda abin da yake faruwa za a gani burtali ya shekara arba'in arba'in ko sittin a rana ɗaya wani zai zo ya yanke burtalin na ya zo ya yi gonansa ko ya yi gidan gona to in an kawo wannan wani ba fulata ni bara bai biyo wajen nan ba ya san bara can burtali ne ya sako shanunsa sai ya zo ya samu wannan abun ya shiga gonan ko ya shiga gidan gonan masu tsarin gidan gonan sai su fara hau shanu suna sara ko su ce su kashe yaro to fes abun da yake kawo rigima a najeriya kenan Ɗaya daga 'yan ƙungiyar Awwal Hassan ya ce ya shiga damar rashin bin burtali ya wuce ta jihar Benue. Inda yaran mu za su je kiwo duk an noma labi ko ina gona ne rafi an kashe an kashe magangari mu ma 'yan Najeriya ne shi mu yasa muka kawo kukan mu gwamnati ta taimaka mana. Amina Musa jami'ar tsaron majalisa ce da ta karbi wasikar bukatar da mikawa ga masu tsara doka. Zan kai ofis ɗinsu tunda yanzu ba sa majalisa. Da suna majalisa da senator Bukola Saraki zai turo mutanensa a zai addressin ɗinku. amma tun da sun tashi daga majalisa zan kai wannan wasikan zuwa ofis ɗinsu na shiga helkwatar uwar kungiyar fulani mai miyatti allah na samu sakatare baba ganzarma don jin ta bakin su aikin karkashin minista yake duk abin da shi malam audu obe yake faɗa a gidan rediyo za a yi katil colony za a koya ba fulatani a wajen noman ciyawa za a yi waye za a yi waye duka surutun ya kare a za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ne mu ma nan ba da daɗewa ba kungiyar miyatti allah matsayin mu na iyaye ko kakanni na wayannan kungiyoyin na ƙasa za mu fito mu yi zanga-zanga na ƙasa ga baki ɗaya kan ire-iren irin wayannan al'amura Wannan ka iya zama zanga-zanga ta farko da na gani Fulani makiyaya sun yi a Abuja. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya. shine ci Najeriya. Haka ne kuma a gaida Nasiru. To idan an bi mu a shirinmu na hantsi za a ji cewa. Ƙungiyar gangamin nuna goyin baya ga ƙasar Falasino a ƙasar Ghana ta yi zanga-zanga yau a nan Accra. Zanga-zangar da dai ta samu halartar tarin ƙungiyoyi ƙawayen nuna ƙyama ga mamayar Falasino ɗauke da kwalaye masu rubutu irin na 'yan kishin ƙasa kamar haka. Babu gaskiya babu zama lafiya, Isra'ila ƙasar ta'addanci, mamaya babban laifi ne, da kuma Isra'ila ƙasa ce ta wariya. To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken bayanin yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar iyali na lafiya alheri Grace Abdu ke muku fata alheri. Idan kuna tare da mu shirin domin iyali yana waiwaya maganin mantuwa inda muke kawo muku waɗansu daga cikin shirye-shiryen da muka gabatar cikin wannan shekara ta 2017 da sha bakwai da ke shuɗewa. Ga shirinmu na farko a wannan shekarar. Za mu yaya kallabin shirin ne bana a jihar Niger, Najeriya, inda aka kama waɗansu makafi biyu suna luwaɗi da ƙananan yara. wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu kuma ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su wakilin mustapha nasiru batsari ya yi tattaki zuwa ofishin hukuma inda ya ci karo da yaran ya kuma hira da su mun kuma saya su domin kare su ka sa abin da ya kawo ka eh na sani menene da ya kawo ka abin da um, saboda magogoro yana luwaɗi da mu magogoro yana luwaɗi da ku eh. ku nawa yake luwaɗi da ku mu biyu to ya yake yana luwaɗi da ku idan ya yi da wannan yau gobe kuma sai a yi da wani eh, yana ba ku kuɗi ne eh. eh eh yana ba mu kuɗi nawa nawa yake ba yana ba mu wani lokacin naira ɗari wani lokacin ɗari da hamsin wani lokacin naira hamsin amma ku ba ku san laifi ba ne eh, laifi ne gaskiya to me yasa kuke zuwa wurin shi yana kira mu ne shi yasa yana tilasta muku da ƙarfi ne to ya aka kuke yi kuma mm, idan ya kira mu shi ke cewa zai ba mu kuɗi kuma saboda kuɗi sai ku yadda to mu dai haka dai ne saboda ka san yaranta yanzu kana makaranta eh wace makaranta kake gwamnan da ka gama ko aji nawa kake da mm, two eh? eh to yanzu gashi an kama wanda ya muku kuma kuma gashi kuna cikin wani yanayi na rashin tabbas game da lafiyar ka kai ne haka asibiti ko eh. to ya kake ji yanzu cikin gaskiya zuwa lokacin har da ciki na yi ciwo cikin ka yana ciwo eh. kamar murdawa ko ku? Eh, yana ciwo jiya ko jiya ciki na da ya ciwo yanzu mai kake so a yi mishi bugu abinda hukuma suka zartar ya daɗe na yi da ku ko so ɗaya ne ko so biyu mm, ni dai bai daɗe sosai ba so nawa ya yi da kai ni gaskiya ban iya kirgawa ba ya ya wuce so biyu kenan eh ah, ya kai kamar wata biyar ko uku yana yi da kai a ah, bai kai ba dai na gan gaba ɗaya nawa ya taɓa baka gaba ɗaya ɗari ɗari kamar so nawa ya baka gaskiya tun shi ma ban iya kirgawa ba da kai me kake yi da kuɗin ya baka kai shi wa ake kashewa kawai ka sayi abun banza da wahi koko abinci kake ina jin ne zan sayi abinci ban jin sayan kashe shi hmm. kai ka sa abin da ya kawo hmm, na san saboda bagugu yana mana luwaɗi yana muku luwaɗi hmm. ku kuke zuwa koko shi yake kira ku da karfi shi yake kira mu sai ku yadda eh, yana ba mu kuɗi kai nawa ya taɓa ba yana ba ɗari yana ba na hamsin sau nawa ya taɓa baka ɗari da hamsin kai ba zan iya ɗirgawa ba ka daɗe kana zuwa yanayin luwaɗi da kai mun ɗan daɗe mun kaman wata nawa kai ba zan iya ɗirga watan ba mu kai da wata biyu ba amma to kai baka san laifi ba ne na sani to me yasa kake zuwa kuma saboda yana ba mu kuɗi saboda ba ku kuɗi Eh, ba a kula da kai a gidanku ba a baka abinci da sauran ana ba ni da me kake da kuɗin da yake ba ina je talla ina je ma sai in sha abinci to yanzu kai ya kake jin jikinka kana jin wani abu na mace a'a ba ka jin ciwon komai jikinka hmm. Mustapha ya kuma yi hira da Alhaji Rabi Abdullahi Sarkin makafin Mina dangane da wannan lamari. An ce su biyu ne, akwai wani mai suna Sadiku. Yanzu shi Sadiku yana ina yanzu. sadiku yana hannun hukuma domin tuni muka da jami'an tsaronmu suka haɗu da na lagos ya ma kama jamhuriyar benin can sama boda ake kamo shi an dawo da shi nan mina yana nan mina kuma na damƙa shi hannun hukuma to da aka zo da shi kun tambaye shi ya amsa laifin shi koko dama da zuwa da shi muka ce me an ce waka ci ya karbi laifin shi kuma me ya gaya muku ya daɗe yana yi koko su ya nuna ya daɗe yana yi Don me matsayin ku akan wannan al'amari? Eh to na mai tambaya wannan abu ka daɗe kana yace gaskiya a tun da ya makarantar boko waɗansu masu gani da sunan su taimake shi suka koya mai wannan lalatan shi kuma ya ci gaba da yi sannan kuma munan ya zo ne ba wai mazaunin nan ba ne kuma yana da ɗakunan haya biyu a nan gari guda fadukwai wani wuri can daban don gudanar da wannan iskanci nashi shi ma idris bagobiri muna tare da shi nan kimanin shekara biyu daga baya dai na ga alamomi ne ba su yi man kyau sai na ce ban son zaman shi a nan tun ma ba san ko yana yi ko bai yi ba haka shi ma wancan siddiku shi ma na kore shi bayan wata tara me za ka ce ma jama'a game da wani al'amari da ya faru a fadarka mm, dama shi dan adam ko kuma ce maka bahaushe jiran yake abu ya samu na sharri ga makaho to nan ne fa zai sheki ta tun da ya san in ya kalle mu ba mu ramawa amma wannan lalata da ta samu waɗanga makafi masu ido suka lalata su mu kuma ba mu san lalatacci ba ne sai da muka zauna da su don haka a daina zartan mana da 'yan uwa in sun hita bara ko masallatayye ko ana su sannan allah ba ya yi alkawalin wuta ɗaya ba ne ga makahu ya yi alkawalin wuta ne ga mai laifi saboda haka makaho kuma mutum ne kaman kowa daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu ana jifa kudu maganganu marasa daɗi rai akwai waɗanda ma suka bahe ta bara saboda wulakancin da aka yi musu yanzu idan aka tambaye ka wani irin hukunci kake so a yi ma wa'annan makahi guda biyu da ke hannun hukuma yanzu to in dai ni za a biyewa a yadda suka bata mana suna da daraja a duniya ni ai in na gansu suna yawo da bakin ciki zan mutu hukuncin da ƙasa ta tanada to shi ya kamata a yi musu kamin su cimma hukuncin ubangiji to haka kuwa aka yi domin kuwa an yanke ma wannan makaho hukuncin ɗaurin shekaru shida a gidan yari yayin da yaran 'yan shekaru tara da kuma sha biyu da aka yi ma fyaɗen suke ci gaba da makaranta to shirin ya yi tattaki zuwa gidan iyayen waɗannan yara domin ganin yadda hukumomi ke kula da su kamar yadda suka alkawalta Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tattauna da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran wanda za mu so mu saya sunansu domin kare yaran Mahaifiyar, wadda ita ma makauniya ce, ta bayyana cewa yaron maraya ne wanda ya daina zuwa makaranta tun da wannan lamari ya bulla. Yaro dai ina nan ina ta fama ya huwa ta uku da baita da makaranta bai je ba. Malam Nasiru Hamza masanin halayyar ɗan adam da tarbiyya ya bayyana hanyar da tarbiyyar za ta iya zama da ma'ana ga yaro da ya samu kansa a irin wannan hali. tarbiya kamar kowane bangare wato akwai sashi wanda yake na bayar da shawara ga ainihin yara ko bayar da shawara ga al'umma baki daya kuma wanda yake mai aikata laifi to ga abin da ya shafi wannan abu na farko shine a san meye matsalan mutum idan aka san matsalan mutum to sannan ka kamar aikin likita sai in ya san magani ya san cuta sannan ya san maganin da zai bada to za a binciken yaran nan farko shin daga ina ne suka san matsalolin su har waɗannan tarbiyyar tasu ta taɓarɓare Eh, me su da uwarsu me su da ubansu me su da al'ummar da suke zaune a ciki me su da makarantar da suke da abubuwan da suka yi kama da haka in aka yi wannan za a gane ga inda damuwar take to sai a rakka za ma'ana a mai da muhimmanci akan wannan bangare domin ba su shawarwarin hanyoyin da za su bi su gyara to kaga abubuwan da ba a bukata su ne keɓance mutum kamar a ce a keɓance mutum ana rika zuwa ana bashi wani kamar treatment ma'ana kamar ana mashi hudu ba na musamman wannan ma zai sa ya fahimci cewa eh kamar ya aikata wani abu kenan to amma idan aka bar shi yana mu'amalar shi kamar yadda ya saba a cikin al'umma yana zuwa makaranta kamar yadda ya saba yana zaune a gidansu ana aiken shi kamar yadda ya saba ta hanyar wannan bangare kuma ana kiran shi a lokaci ba wani na daban da za a keɓe ba domin a yi mai nasiha to gaga zai gane cewa eh ana ba shi shawara ne domin ya gyara halayen shi to amma idan ya kasance a an keɓe wani lokaci waɗansu mutane da bai sani ba suna zuwa suna samun shi suna bashi waɗansu shawarwari na musamman to zai gane eh to akwai wani abin da ya gudana to wannan abin zai yi tasiri a cikin rayuwar shi ko ba yanzu ba bayan ya girma zai rika tana ga wasu abubuwan da suka faru kuma ga har lokacin da aka keɓe ana bashi waɗansu shawarwari duk ya tuna wannan abin zai zama takura a cikin zuciya kuna iya samun wannan shirin da dukkan shirye-shiryen da muka gabatar a wannan shekara ta 2017 da shafinmu na intanet Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali cikin wannan shekara, alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su a gaishe ki yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ta yi wa sauran wakilan majalisar kashidi cewar za ta ɗauki ko kuma za ta rubuta sunaye yayin da babban taron majalisar ɗinkin duniyar ke gudanar da taron gaggawa a yau alhamis don tattaunawa akan kudirin kin amincewa da matakin amurka na amincewa da birnin kudus a matsayin babban birnin ƙasar isra'ila shugaban ƙasa zai kalli wannan kuri'ar da za a ƙada da idanun basira kuma ya buƙaci in kawo masa labarin ƙasashe da suka bayyana adawarsu da wannan matakin. To masu saurari da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin baba makeri da ya taya ji wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injinin mu na wannan lokacin Mr. Patrick Daya ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.